ma'anar ibada lugatan wa shar'an tunda an ce iyyaka abu ne ko wa iyyaka nasta'in kai muke bauta mawa kuma kai muke neman taimako to menene ake so a gane a wannan aya to ana so a gane ibada ne to menene ibada yanzu an ce kana bauta ma Allah ne kai kana ibada ne ga Allah to an ce maka menene ibada a matsayin ka na musulmi me zaka ce sai ya ce wal ibadatu fil lugha min az-zulla in an ce ibada a harshen larabci shine a hore maka abu a kankan da kai yuqalu tariqun mu'abbadun wa ba'irun mu'abbadun ay muzallalu akan ce tariq mu'abbad ko ba'ir mu'abbad in an ce tariq mu'abbad titi horarre kamar yanzu a ce titi gyararre an share shi an nike shi an sa kwalta an gyara shi ga yanin ilima an sa mota ta wanke shi hanya tsodir kaga an sauke maka wurin bi da ake cima ibada ko kuma ba'irun mu'abbad akan ce doki mu'abbad wato wanda aka hore ma ayin raƙumi wanda aka hore ma domin in ka kalli raƙumi ya aja kafin kafa shi kawai ya buɗe ka gan shi fat ka kalli kafar raƙumi kai ka san ya fi ƙarfinka amma sai zama an hore maka ɗan yaro ɗan shekara bakwai sai ya riƙe raƙumi mai tozo biyu irin raƙumin nan mai tozo biyu bajimin raƙumi sai ya riƙo shi kuma sai ta bin shi zarararara kawai muzallal an hore mashi shi amma in ba haka ba doki nan ka jawo shi za ka kai sha ruwa in ya ga dama ba zai sha ba ka isa ka sashe sha mai dokin bai sai ya sha ba wani maganan ya ɗauko duka ya mai in doki ya ga dama ba zai sha ba sa in yi zo ya tsaya maka ƙi a gaba in ya ga dama ya kangare ya ga da shi sai daga saurara dubana tana raƙumi akan ce ma raƙumi mu'abbad muzallal wannan shi ake asalin ibada kenan wa fi shar amma a shari'a ibadatu amma jima'u kamalul Mahabbatu, wal hudu'u wal khawf shine a bautatar da kai da wani abu wanda kake yi cikin so da kaskantar da kai da kuma tsoron wanda kake bauta mawa ne shi yake cima ibada kenan bautan Allah subhanahu wataala ne an bautatar da kai kana yin wani abu akan kana so shi sa duk wanda ke aikin ibada ba akan yana so ba yana da matsala ba kama ce azumi ya zo na nafila kai azumi nafila sai ka yau na farabullan ma da ina yi ne dai kawai to kaga mutum cikin shi kai sallar nafila a to ai an mai sa'a ina na farillan ma na ma ji asubai an mai sa'a an mai sa'a to Allah ya sauke to sai ibnu kathir ya kawo fawaid taqdimul maf'ul wal iltifat amfanin gabatar da maf'ulin bihi iyyaka na'budu iyyaka na'budu asalin larabcin ya kamata ne a ce na'budu iyyaka kai muke bauta mawa saboda sai an samu fa'ili ake zuwa da mafi'ulin bi to amma na sai a gabatar da wanda aikin ya fada mawa kafin aikin malam yace wa qaddima maf'ul wa huwa iyyaka wa qurrira lil ihtimam wal hasb an gabatar da shi ne dan nuna muhimmancin wanda ake bauta mawa dai dan kuma a takaita aikin shi kada yake bauta mawa ai la na'budu illa iyyaka ba ma bauta ma kowa ba ma bauta ma kowa sai kai wala natawakkalu illa alayka ba mu dogara ga kowa ba sai gare ka wa hadha huwa kamalu ta'a kuma wannan shine cikakken biyayya shine da'a bautan Allah tilo ba shirka sannan banda wannan dogaro ga Allah shi kadai dai shine mai badawa waddini kulluhu ilaha ila ma'ana, ma'nayn addinin nan gaba ɗaya yana komawa zuwa ga wannan ma'anan ne guda biyu a ta Allah da bauta a dogara ga Allah wa hada kama qala ba'd salaf kamar yadda wasu magabata suka ce al-fatihatu al qur'an fatiha ita ce sirrin al-qur'ani wa sirruha hadhihi al-kalima kuma shi sirrin da ke cikin fatihan ma wannan kalmar ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in isa ibn al-qayyim ya rubuta littafin shi madarijus salikin ya ɗauki lokacin da ya karanta iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai gane rayuwan gaba ita na nan fassaran wannan sai da ya bolin biyu na littafi saboda magabata ne ilimi malam yanzu ne kawai zaka koda kanka kawai kace kai malami ne ƙarya amma ka tambaya kace ban sani ba amma dai an kalli aya kaza bayan baka gani ta yana kake gani mai kake gani yanzu ku diba a ce malami ɗan ƙunshi ta haihu ne ya ƙunshi ta haihu ya rasa mai zai bata na suna ce to bari ya rubuta littafin yadda ake kula da yaro daga ran da aka haife shi zuwa ranar suna kwana bakwai kawai aka yi tufatul mulu ba ma ka da shi sai dai ka yi aure kan ta zazzago yaya daga ranar da aka haihu zuwa ranar suna littafi bolin guda yake kwana bakwan nan kadai ba dan ba in ya taso hakin shi akan ka kwana bakwan nan yaya za ka yi ka ki sai kai baka da laburari sai dai daki inda za dafa abinci a gidanka da inda za a tara da inda za ka yi huce da inda za a ci to kai ta gine-gine Allah ya ce maka ka ci ka kanin ga abinci fal awwal tabarru'un min ash-shirk na farko in iyaka na abudu dinnan bara'a ne daga shirka ka yanke ba ruwanka da kowa sai Allah wasani tabarru'un min al-hawli wal quwwati na biyu kuma ka ba baka da dabara baka da karfi la hawla lana wala quwwata illa billah kamar nace shi sai ina mamakin mutum ya zo wai zai zo masallaci wai ya sa waya a baburesha wai ko da an kira shi ya sani kada fa a neme shi kada a neme shi a ji nan zai rasa wasu kuɗaɗe ne ai kada ka rasa in ka an an toshe yau ko nan hanya ka toshe maka ba sai Allah ya bude maka wannan ba ko mutum ne yake baka tuwo yace ya dina baka tuwo Allah ya ga dama ba sai bude maka ta maka samu shinkafa da miya na mata Allah ya ce mu cikan tabarru min al hawl wal quwwa dabara da karfi ka ce baka da dabara baka da karfi wa tafwidun ila Allah jalla ila Allah azza wa jalla jingina al'amari zuwa ga Allah wa hadal ma'ana fi gairi ayatin min alquran wannan ma'anan iyaka din da wannan ma'anan ya zo a wuri da yawa cikin Shi ne gairi mawdi ba gairi aya ba aya ɗaya ba qala ta'ala fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu fa'budhu ka bauta ma Allah wa tawakkal alayhi ka dogara gare shi shine iyaka na abudu wa iyaka nasta'in wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah bai san rabka ne ba game da abin da ake aikatawa da inda Allah yake cewa kul huwar rahmanu ga ya musu shine Allah mai rahama amanna bihi mun yadda da shi wa alaihi tawakkalna shikenan imani da dogaro bauta da da iyyaka na'budu amanna bihi wa alaihi tawakkalna iyyaka nasta'in akwai inda Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kaga la ilaha illa huwa iyyaka na'budu fattakhidhu wakila wa iyyaka nasta'in وكذلك هذه وكذلك هذه الآية الكريمة wannan ayan ita ma abin da take nuni kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abubuwa guda biyu bara'a daga shirka gabaki daya bara'a da tawakkali ga kowa wa tahawwala al-kalamu min al-ghaibati ila al-muwajaha sannan tattaunawan sai ta tashi daga ghaib abin da ke koye ila al-muwajaha kamar mutum na ganin Allah ne gaba da gaba bitafil khitabi sai ka zo da kafin wanda ke nuna abokin magana kamar kana magana da Allah ne li'annahu lamma asna ala Allah domin lokacin da kai ba ma Allah kace alhamdulillahi rabbil alamin ka tabbata da ya buga Allah fa ka'annahu iktaraba wa hadara bayna yaday Allah ta'ala kaman ka zo gaban Allah ne wali hadha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an gane wannan ko sai mu tashi al-fatiha irshadun ila sana sura minti hudu Allah ya sa mu minti hudun albarka